لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah godiya mai tarin yawa godiya mai albarka kamar yadda ubangijinmu yake so kuma kamar yadda ya yadda muna gode masa tabaraka wa ta'ala ba mu isa mu ƙididdige yabo ga Allah ba tabaraka wa ta'ala ya aiko annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi sallama da shiriya da addinin gaskiya ya girmama manzansa ya mutunta shi ya kimanta shi ya ba shi addininsa ya kuma fifita addinin nasa akan dukkan wasu addinai ya ce addinin musulunci shine addinin da ya yadda da shi ya girmama wannan annabi ya ba shi ƙur'ani ya zama shine ɗabi'arsa shine halinsa idan kana so ka gane halin annabi kana so ka gane ɗabi'ar annabi to ka karanta ƙur'ani duk abin da qur'ani ya faɗa shine halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya yi wa annabi falala da sifofi masu tarin yawa ya yabe shi ya ce lalle kai kana kan ɗabi'a ta ƙwarai kana kan ɗabi'a mai girman gaske ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kaɗai tabaraka wa ta'ala wanda ya girmama manzan Allah da ɗabi'u da halaye na ƙwarai a hannunsa dukkan alheri yake duk mai neman alheri ya nema a wajen Allah mai iko ne akan komai shi yake da halitta shi yake ba da umarni shi ne mai iko akan komai shi ne mai bawa wanda ya ga dama da falalarsa ya hana wanda ya ga dama da adalcinsa godiya ta tabbata gare shi ya raba wa mutane halayensu da ɗabi'unsu a tsakaninsu kamar yadda ya raba arziki a tsakaninsu ya mai da wani mawadaci mai yalwar arziki wani kuma talaka miskini mabukaci ya ba wani mulki ya bar wani kuma talaka mabiyi ya yi wani namiji wata kuma ya yi ta mace wani dogo wani gajere wani baki wani fari ya ce babu bambanci a tsakaninku ko launin fata a wajen Allah ko wani girma ko wani matsayi a duniya ta ƙawa tsoron Allah ita ce take bambanta tsakaninku wanda ya fi kowa daraja wanda ya fi kowa matsayi a cikinku shine wanda ya bi Allah inna akramakum inda Allahi atqakum babba a cikinku a wajen Allah shine wanda fi ku takawa ya fi ku tsoron Allah Me matsayi da daraja abin girmamawa abin kimantawa a wajen Allah a cikinku shine wanda ya fi ku tsoron Allah idan kana so ka fi kowa to ka yi kokari ka riga su ka wuce su akan tsoron Allah da takawa ya ba wa manzan Allah arziki yalwataccen arziki da zai ishe shi daidai gwargwado bai mai da shi hamshakin mai kudi ko wani mai arziki ba a sai ya ba shi ɗan kaɗan wanda da shi ya wadata don a nuna maka don Allah ya hana ka duniya to ba yana nufin na cewa ya nufin ka da alheri ba ya kwana da yunwa ya koma ga Allah an zo an nemi ya taimaka ya ce ba shi da shi an ɗebi kwanaki da watanni a gidan annabi ko tukunya ba a ɗora ba aka ce me kuke ci me kuke rayuwa ya ce dibino da ruwa ya ɗauki lokaci mai tsawo a matsayinsa na annabin da ya fi kowa a duniya wanda Allah ya fi ganin kimarsa da matsayinsa a duniya zababban Allah haka ya bashi kuma ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kyawawan ɗabi'u ya fi kowa kyakkyawan hali ya ba shi nasaba dangantaka ta ƙwarai. ya ce da shi wa kala la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan ɗabi'a tada mai girman gaske wannan falala ce ta Allah yake ba wanda ya ga dama ina shaidawa nan Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne zababbe ne a wajen Allah Allah ya turo shi a nan duniya don ya jaddada alaƙar sama da ƙasa saboda sama tana aiko wahayi ƙasa tana karɓa Allah yana sama yana aiko da bayinsa wahayi da za su yi masa da'a su bi shi ya saukan masa da littafi alƙur'ani mai girma da gaskiya don ya yi hukunci a tsakanin mutane alƙur'ani an saukar da shi ne don a yi hukunci a tsakanin mutane alƙur'ani shine babban alƙali alƙur'ani shine babban hakimi mai hukunci wa anzalna kitaba bilhakki. haka Allah ya ce mun saukar da alƙur'ani gare ka da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka Allah ya sauka masa da littafi mai gaskata littattafan da suka gabace shi kuma ya zamanto ya yi fifiko a kan sauran littattafai ya mamaye su ya ce fahkum bainahum bima anzalallah ka yi musu hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar asali abin da Allah yake so shine dan adam a yi masa hukunci da Alƙur'ani shine asali duk wani abin da ake wa ɗan adam hukunci ba Alƙur'ani ba wannan abin ba daidai ba ne ko da ku duniya ta ɗauke shi ta rungume shi lallai sai Allah ya yi hukunci ranar tashin alkiyama da haka Allah ya ce kada ka bi soye-soyen zukatansu wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyar mutane kar ka bi ra'ayin mutane idan ka bi son zuciya ko ka bi ra'ayin mutane ba za ka yi hukunci da daidai ba ba abin da yake cutar da mu yau a duniya gaba ɗaya irin ciwo na zalunci da zaluntar bayan Allah da ake saboda tsabar bin ra'ayi tsabar bin son zuciya an ƙi a aiki da alƙur'ani ba a yadda ba shi ne littafin da zai hukunci balma a wani wurin gani ake yi hukunci da alƙur'ani ƙauyanci ne rashin wayewa ne sai dai a ajiye shi gefe ƙur'ani ya zama sai a masallaci za a karanta ƙur'ani ya zama sai dai a gidaje masu sha'awa za su karanta amma baya yi wa mutane aiki a cikin kasuwancinsu don an hana baya yi wa mutane aiki a cikin mu'amalarsu baya yi wa mutane aiki a cikin harkar auratayyarsu mutane sun kaurace wa littafin Allah ai ku dole ku ga ɓacin rai ai ku dole ku ga damuwa ai ku dole ku shiga tasku tunda kun watsar da saƙon Allah a gare ku Allah ya cika wa manzan Allah duka burinsa shine cikamakin annabawa littafin alkur'aninsa shine cikamakin littattafai babu wani littafi da zai sake zuwa kuma bayan alkur'ani mai girma shine babban mu'ujiza. Allah ya shiryar da mutane da wannan alkur'ani suka hau hanya miƙaƙƙiya ya tsoratar da su hanyar da za ta kai su wutar nama wannan Alƙur'ani ku yi riko da shi don shi ne yake fitar da mutane daga duhun jahilci ya kai su zuwa ga haske na imani da musulunci ya yaye wa mutane damuwa da baƙin ciki da jujjuyawan al'amura ya mayar da mutane cikin kwanciya da nutsuwa da kwanciyar hankali yayin da duk ka shiga tashin hankali ka shiga firgici suka tsoratar da kai suka gigita ka to kama alkur'ani shine babban magani a gare ka za ka samu nutsuwa Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don ya cika dukkan kyakkyawan ɗabi'u bayan haka ya ku uwana wannan huduba tana magana ne akan babbar baiwa da Allah ya yi wa wannan al'umma ya turo mata wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim hakika Allah yayi wa mu'minai babbar baiwa yayin da ya turo musu manzo da yake cikin su a wata qira'ar min fasihin wato zababbu zababbe daga cikin su shine Allah itace shine Allah ya zaba shine lamba daya a wajen Allah yace ya zama jagoran ku Allah ya turo shi don ya cire mutane daga ƙasƙanci bautawa wani Allah don an wayi gari a duniya ana bautar itace ana bautar bishiya ana bautar dutse ana bautar mutane ana bautar wuta ana bautar rana ana bautar wata ana bautar ra'ayi Allah ya ce kar ku yi wa kowa bauta ku yi wa Allah bauta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya sama mana yanci da kai din nan sai ka waye gari kana bauta wani ba Allah ba dukkanmu nan mun samu yanci na musulunci ne ta dalilin wannan manzon to wani abu za mu yi masa mu yi yi masa salati ya zo ne don ya zamo ko ya tsamo mutane daga zalunci da zubar da jini da wulakanta ɗan adam da tozarta ɗan adam ya sa a daina a dawo kan adalci annabi ya hana zubar da jini annabi ya hana wulakanta dan adam annabi ya hana tozarta dan adam annabi ya hana a ci mutuncin dan adam annabi ya ce a girmama dan adam a mutunta shi a yi masa adalci don ya samu rayuwa mai nutsuwa da kwanciyar hankali manzo Allah ya zo ya raba mu da sabani sabani da kiyayya da fada da gaba da a jahiliya a tsakanin kabila da kabila sai a shekara arba'in hamsin ana yaƙi tsakanin ƙabilar wane da ƙabilar wane suna gari guda suna ƙasa guda kuma su yi ta yaƙi akan abin da bai kai ya kawo ba wataƙila su yi yaƙi akan tsuntsu wataƙila su yi yaƙi akan wata dabba ko akan farauta wataƙila su yi yaƙi akan wani ra'ayi sai su shekara hamsin arba'in talatin ƙabila da ƙabila suna faɗa amma zuwan manzan Allah sallallahu wannan annabi farin jakada aikakke daga Allah sai ya hana mutane wannan sai aka zama an haɗu an haɗa kai na da naka ba ɗaya ba ne amma kana so na ina son ka saboda la ilaha illallah fari yana son baƙi baƙi yana son fari bature yana son balarabe balarabe yana son bahaushe bahaushe yana son bakaza muka so juna muna ƙaunar juna albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama irin wannan soyayya irin wannan ƙauna irin wannan hali na kwarai shi ake so mu rayu mu gina 'ya'yanmu a kai matukar musulunci ya haɗa mu to mun zama 'yan uwa uwa ɗaya muke uba ɗaya babu bambancin ƙasa ku rabu da wani bambancin ƙasa wannan turawa suka kawo suka rarraba don su samu damar yaƙar mu da mulkar mu don kar su bari mu haɗa kanmu ku rabu da bambancin launin fata muna iya haɗuwa ko da fatan mu ba ɗaya ba ko kuma yaren mu ba ɗaya ba mu tabbatar da wata manufa guda ɗaya amma sai aka nuna mana kyamar juna aka nuna mana mu ki juna ba dan komai ba idan mun haɗa kanmu to ai za mu yi abin kirki idan ko muka shiga faɗa da kiyayya da juna da gaba da juna ba za mu taɓa yin abin kirki ba to annabi ya zo ne ya kawo kawukanmu shi yasa Allah ya ce inna arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadira mun turo ka ga mutane gaba daya kana mai bushara kana mai gargadi da baki da fari da gajere da dogo da dan ingila da dan amerika da dan saudiya da dan nijar da dan ghana da dan chad da dan gabon da dan kamaru da dan wace ƙasa duk gabaki ɗayan ku kuna karkashin risalar annabi matukar kuna yin sallah Allah ya turo manzon Allah ne dan ya kawar mana da gaba da juna da kiyayya mu taimaki juna akan tsawa ya kuma fitar da mu daga umarni da mummuna yace mu rinka umarni da kyakkyawa mu rinka hani akan mummuna annabi ya hana mu algushi ya hana mu ha'inci ya ce mu haƙuri da juna kada wani ya cuci ɗan uwansa kada musulmi ya cuci ɗan uwansa ko a kasuwanci ko a kasuwanci ko a mu'amala ko a zamantakewa kada ka yadda ka cuci ɗan uwanka wataƙila don kana mulkansa kada ka cuci ɗan uwanka wataƙila don ɗalibinka ne kar ka cuci ɗan uwanka don shi talaka ne kai mai kuɗi ne kar ku cuci dan uwanka dan kana mulki shi kuma mabiyi ne a'a akwai ranar kin dillanci akwai ranar biya duk wanda ya cuci wani wallahi tallahi sai ya biya shi abin da ya cuce shi manzo Allah sallallahu kafin ya bar duniya wata rana ya bude gadon bayan sa sabai yace ya sahabbai duk wanda ya san na taba cutarsa da wani abu ko na da ke shi ko na masa wani abu gani ga gangan jikina ya zo ya rama saboda ina so in je wajen Allah ba wanda yake bi na wani bashi ya Allah ya Allah ya Allah kada ka ɗauki ran mu face sai mun biya dukkan nauyin da yake kanmu ya Allah kada ka ɗauki ran mu da nauyin mutane a gadon bayan mu Allah ba za mu iya ba al'umma manzan Allah ita ce khairul umami ita ce mafiya alherin al'umma shine imamul muttaqina shugaban masu taƙawan duniya gaba daya sayyidul mursalina shugaban manzanni gaba daya masoyin Allah rabbil alamina shikamakin annabawa Allah ya kafa hujja da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan aljanu da mutane shi manzon aljanu ne kuma manzon mutane ne kabarin farko da zai fara kecewa ranar tashi alkiyama dan adam ya fito kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya keɓance shi ba wanda zai taba shiga aljanna ya fara shiga aljanna sai annabi Muhammad ya fara shiga kaga shine na ƙarshe a cikin annabawa amma babu wani annabi ko manzo da zai shiga aljanna kafin manzon Allah shiga aljanna sai ya riga kowa shi za a fara wa ƙofar aljanna ana raka shi ana masa kirari Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi a cikin al'umma Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas inna allaha sami'un basir yana da kyawawan ɗabi'u da ya kamata mu koyi da shi wannan manzo namu shi zai cece mu to ya koya mana adalci a tsakanin al'umma ku daina zalunci ko da tsakanin 'ya'yanku ne ku daina zalunci ko da tsakanin matanku ne ku daina zalunci ko a gidajenku ne ku daina zalunci a ofisoshinku na gwamnati ku daina cutan talakawa ku daina zaluntar su kuna shaƙe musu numfashi kuna hana su sakat kuna hana su motsi ku daina yi duk wanda ya zalunci wani wallahi sai Allah ya rama wanda ya zalunta kai da yawa ko kai kaɗan wani in ya hau kujerar mulki gani yake shine kadai wani in ya hau kujerar mulki gani yake ba zai mutu ba kafin ka hau wannan kujerar mutane ɗari nawa suka hau ta suka sauka wani kashe shi aka yi wani lokacinsa ne ya sauka wani da gindin bindiga suka ture shi wani kaza wani koransa aka yi wani daure shi aka kai kuma ka zo ka hau kamar yadda sauran suka sauka wallahi kai ma haka za ka sauka yi kokari kai amfani da kujerarka da Allah ya baka ka yi wa mutane alheri ka aikata alkhairi ka yada alkhairi a sanka da alkhairi manzo Allah ya hana mu zalunci ya hana mu wulakanta miskinai izra'ul masakin wulakanta gajiyayyu wulakanta wanda ba su da shi annabi yana matso da wanda bai da shi kusa da shi yana taimakon wanda bai da shi amma ni yau da kai halinmu da ɗabi'ar mu kafi yin alaƙa da mutum in yana da maiƙo na kusa da kai masu wadata na kusa da kai masu arziki na kusa da kai masu kuɗi na kusa da kai masu mulki ba ruwanka da talaka ba ka alaƙa da talaka ba ka shigar da talaka cikin sha'aninka to ka sani shi annabi manzo Allah sallallahu annabi ne na talakawa miskinai kullum suna tare da shi wala tadridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi haka Allah ya kada ka koyi kori waɗanda suke kiran ubangijin su safiya da maraice ku koyi da wannan annabi yayi rayuwa ya sa mutane nutsuwa da kwanciyar hankali kuma ya nuna mana falala tsakaninmu shine tsoron Allah kamar yadda nayi bayani yace babu bambanci tsakanin balarabe la fadla li ala ajami wala li aswada ala ahmar illa bi taqwa balarabe bai fi wanda yake ba balarabe ba sai da takawa duk farin balarabe bai fi baki ba sai da tsoron Allah haka wanda yake bakin mutum ba yi da fifiko akan fari akan ja ko bature bai da fifiko akan baki sai da tsoron Allah kawai tsoron Allah shine ake so ku yada shi a tsakaninku ga ɗabi'unan da suke ta faruwa wata mata ana ce da ita makhzumiya da ta yi sata ko kuma ta ari kaya ta ita miyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya auna saboda adalcinsa ya ga kayan da ta ɗauka ya kai a yanke mata hannu kuma mace ce mai matsayi mace ce mai daraja mace ce mai ɗaukaka annabi ya ce sai an gudure hannunta usama ibn zaid ya zo ya ce ya rasulallah a takaita a duba sha'anin wannan mata annabi yana so ya hukunci usama yana yi wa annabi cewa a nan daga dubawa kamar yanzu ne misali mutum hukunci ya kama shi sai a je a yi hanya a shekar a masa zamani ya zo ɗan talaka shi yake hukunci in kaga an kashe wani to ɗan talakawa ne in kaga mutum ya sha ɗauri, to miskini ne bayi da shi amma duk wanda ya isa yake da shi ba a yi masa hukunci to wannan kuma wajibi ne ga masu hukunci alƙalai ko shi gabanni ku ji tsoron Allah dan manzon Allah ya tsoratar akan yi wa hukunci wa masu rauni a kuma bar masu ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa Usama yace ina maka rantsuwa da Allah idan har ƴata Fatima ƴata Fatima ta yi sata law anna Fatima binta Muhammadin sarakat ya yadaha da ake yata fatima yata fatima za ta yi sata in annabi ce wallahi sai na yanke hannunta wannan shine asalin adalci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana adalci shine yake zaunar da mu lafiya zalunci shi ke jefa mu cikin tashin hankali innama ahlaka man qablakum abin da ya halakar da wanda suka gabace ku kanu idan saraka fihim sharif taraku idan mai matsayi yayi sata ko ya balla gida ko ya balla mota ko ya zama dan ta'adda dan fashi da makami inda yana da matsayi ba a yi masa haddi ba a yi masa hukunci haka mutanen da suka yi na yanzu ma kuma sun gada amma idan miskini talaka ba dan kowa ba yayi sata ko yayi wani abu a kamo alaihi alhad sai su tsayar da haddi a kansa haka abin yake yanzu sai a tsare talaka a hanya ya yi awa biyu awa uku yana nan yana jira ana ta binciken bincikensa amma idan mai mota mai tsada ya zo ko mai hali ko mai riga mai kyau ko mai maiko tara masa ma za a sai a ce wuce ke tafiyarka ba a ka saboda kana da abun duniya ba a tambayarka saboda kana da kaza shi za wasu suka shiga wannan rigar su yi abin da suka ga dama su kashe wanda suka ga dama su raya wanda suka ga dama su adin da suka ga dama saboda suna da duniya a hannunsu ko suna da mulki a hannunsu ya ku yan uwana musulmi wannan annabi namu annabi ne da ya zo da adalci da ya zo da tausayi da ya zo da jin kai da ya zo da faranta wa juna mu zauna lafiya da junanmu mu zamanto masu adalci wallahi ko 'ya'yanka ne da ka haifa kake da iko a kansu kai zalunci a tsakaninsu wallahi tallahi ba za mu su maka biyayya ba ballantana wanda kake mulka wanda ba haifansa kai ba ana kallon ka ana ganin ka abin da kake so mu kyautata wa junanmu mu zauna lafiya da juna Allah ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara manzan Allah daraja da ɗaukaka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu ya Allah duk abin da zai tashi hankalin mu Allah ka raba mu da shi ya Allah duk kullakullan da ake mana dan a jefa mu cikin bala'i ya Allah ka yaye mana ubangiji ka nuna mana makiyan mu mu san su mu guje su Allah ka nuna mana masoyan mu mu san su mu kusance su ya ubangiji ka nuna mana alheri ka raba mu da sharri marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiya Allah ka yi albarka wa 'yan kasuwan mu ka yi albarka wa ma'aikatan gwamnatin mu ka yi albarka wa masu sana'ar hannun mu ya ubangiji ka albarkace mu ga baki ɗayan mu da mazanmu da matan mu da iyayenmu da yan uwanmu ya Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya ka sa aljanna makomarsu abin da ya saura mana na numfashi a wannan rayuwa ya Allah ka azurta mu da bauta maka Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu rayuwa mai daɗi ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu taimaki mutane ka ba mu rufin asiri ka raba mu da abin kunya ka raba mu da wulaƙanta ka raba mu da tozarta ka shigar da mu aljanna ka faranta mana a ranmu Allah ka raba mu da baƙin ciki Allah ka raba mu da tashin hankali yan ta'adda da suka gaddame mu suka dame mu Allah ka kai mana maganin su su kuma Allah ka shiryar da su kasashen mu na musulmi na Afirka da sauran kasashe Allah ka ciyar da su gaba Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da kunci Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka mu sha ruwa kasa ta sha ruwa dabbobin mu su sha ruwa mu yi rayuwa mai daɗi da za mu yi sallah mu yi azumi mu yi karatun alkur'ani mu bauta maka ya ubangiji ka tsare rayuwar mu ka tsare jinin mu allahumma izil islam wal muslimina wa azil shirka wal mushrikina wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله